ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إنكم في شهر هو من الشهور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها ببعض الأعمال وهو شهر وهذا الشهر هو شهر شعبان الذي يأتي رمضان بعده وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إيقاء العبادات إيقاء النوافل قبل الفرائض وذلك لحكم, لحكم عديدة من أعظمها أنها تفتح للعبد باب التوفيق فإذا جاءت أيام الفرائض فإنه يوفق فيها لحسن استغلالها واستغنامها وهذه الحكمة هي الحكمة التي ذكرها العلماء في إيقاء, في إيقاء السنن الرواتب قبل الفرائض فإن بإيقائها قبل الفرائض يدخل العبد في يدخل, يدخل العبد في الأعمال الفرائض مجمعا قلبه ومقبلا قلبه على الله عز وجل ويكون حليفا, حليفا للتوفيق من الله عز وجل وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر ألا وهو شهر, شهر شعبان وهذا من, حكم من, من, حكم من الحكم التي استنها لنا من, إيقاء من كثرة الصيام في هذه الأيام قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل شهرا بالصيام إلا شهر رمضان وما رأيته أكثر صياما منه منه في شعبان فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا وقد كان يصوم شعبان إلا أياما قليلا كما كما أثبت ذلك جملة من الفقهاء فإن الأحاديث تتعارض في هذا بعضها تدل على أنه استكمل شهر شعبان صياما وبعضها تدل على أنه صامه صام أكثره ولم يترك من أيامه إلا أياما قليلة ومن الحكم في إقاء الصيام في هذا الشهر في كثرة الصيام في هذا الشهر أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فإن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في بعض الأيام وفي بعض الشهور وتلكم الأيام هي يوم هي هما يوم الخ... يوما الاثنين و... الاثنين والخميس وقد كانت فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صيام صيام هذين اليومين ولما سأله أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيها الأعمال إلى الله فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم وهكذا شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرض أعماله أن تعرض أعماله وهو صائم ومن الحكم في ذلك أنه شهر يغفل الناس عن الصيام عن الأعمال فيه لأنه شهر يقع بين شهر رجب وهو شهر حرام شهر حرام حرم فضله ثم آه، وبعده رمضان وهو شهر الصيام وأما شهر شعبان فيقفل الناس, فيقفل الناس عن الفضائل التي أودعها الله فيه فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصيام فيه استعدادا لرمضان وتحصيلا لهذه الفضائل في هذا الشهر العظيم ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال فإنه فإن العبد إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه في النار مسافة, مسافة سبعين خريفا ومع ذلك فإن هناك بعض الأعمال التي إذا أجز عن, إذا أجز عن فعلها بسبب الصيام بسبب الضعف الذي يلحقه بكثرة الصيام فإن الأفضل له أن يقدم تلك الأعمال منها الصلاة والذكر وطلب العلم والاشتغال بما فرض الله تعالى عليه من الكسب من أجل العيال وحقوق الزوجات وحقوق الأنفس فهذه كلها إذا ضعف العبد عن إذا ضعف العبد عنها بسبب الصيام فأولى له أن يقدمها ويفضلها على الصيام فاغتنبوا, فاغتنبوا الأيام, الأيام الفاضلة يا عباد الله فإن فضل الله تعالى يكثر في تلك الأيام والله تعالى يحب من عباده أن يبحثوا ويسعوا ويسعوا غاية السعي في تحصيل في تحصيل الفضائل وقد قال لكم ربكم عز وجل وخاطبكم وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا الله و... يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فاغتنموا هذه الأيام فإن, فإن, فإن الأعمار قصيرة وقد, وقد كان سلفكم ومنهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ينشد أبياتا يذكر, يذكر, يذكر الأب باغتنام الأيام باغتنام الفرص باغتنام أوقات الفراغ فكان يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن, تكون أن, أن يكون ميتك بغتا كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الكريمة فلتا فاغتنموا الأيام واغتنموا ساعات الفراغ فإن, فإن الأمر قصير وإن الموت لا يأتي بال... وإن الموت لا يأتي بالأمارات ولا بالاستئذان نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وأن يوفقنا وإياكم لما فيه لما فيه صلاحنا ولما فيه التوفيق والسداد بالأعمال الصالحة استعدادا لرمضان ونسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان ويوفقنا فيه للأعمال الصالحة وأن يجعلنا فيه من المقبولين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ومسلمين جثورا الله كما عند الله يمن وسيا لجن صورنسا كما يمن القور الهيري ميوا ساكمكو akan tsoron Allah jalla wa'ala muna cikin wata wanda yake shine watan sha'ban wanda daga shi sai watan ramadan kuma wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata yawaita azumi a cikinsa kuma yanda ya zo a hadisin na na Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cika wani wata da azumi ba sai watan ramadan bai kuma taba yawaita azumi a cikin wani wata ba daga cikin watannin shekara irin yadda yake yawaita azumi a cikin watan sha'aban ya kasance yana azumin watan sha'aban sai kaɗan daga cikinsa yana daga cikin hikimar sunnar wannan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ta yin azumi kafin ramadan cewa wato mutum ya aikata ayyukan nafila kafin ibada domin ka zamanto masa sharar fage ga ibadar farilla da zai shiga domin kuma ya samu taufiƙin Allah dacewarsa da yardarsa a cikin wannan a cikin lokaci da ake aiwatar da ibada wadda take ta farilla kamar yadda malamai suka ambata cewar hikmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wajen sunnata mana sunnoni wato na ratibai wanda ake yin su kafin a yi sallar farilla domin wannan za sa shi ya shiga cikin sallar farilla alhali bawa yana zuciyarsa na cike da wato kauna ga falalar Allah a cikin sallar farilla da kuma wato nisa daga gafala yanda zai zamanto abinda Allah ya sanya a cikin wannan ibada ta farilla na wato haske da taufiki sai ya zamanto ya samu cikakken rabo a cikinsa wannan tana daga cikin wa'annan hikimomi daga cikin kuma hikimomin yin wannan azumi a cikin wannan wata mai albarka shine samun ana wata ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi ake bujirar da su ga Allah ma jalla wa ala to annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace yana son a bujirar ayyuka a bujirar da ayyukansa ga Allah a daukaka su zuwa ga Allah alhali yana cikin azumi kamar yadda ya zo a hadisin Usama bin Zaid yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance yana yawaita azumi ya jera har ma mu ce ba zai sha ruwa ba sannan kuma ya sha ruwa baya azumi har mu ce ba zai yi azumi ba kuma ba wata ba waɗansu ranaku guda biyu a cikin kowace juma'a da yake azuminsu in sun dace da azuminsa da kuma in ba ba su dace da azuminsu ba azuminsa bai ya keɓance su da yin azumi illa ranar litinin da ranar alhamis kuma babu wani wata a cikin watannin shekara da yake yawaita azumi a cikinsu da a cikinsa sai watan sha'aban ya ce sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sai ya ce amma waɗannan ranaku wato ranar litinin da ranar alhamis ranaku ne da ake bijirar da ayyukan bayi ya zuwa ga Allah mahalicci don haka nake so a bijirar da ayyuka na wato a baje su a gaban Allah alhali ina cikin azumi haka shi ma watan sha'aban wata ne wanda yake a cikinsa ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah don haka nake so a ɗaukaka ayyuka na alhali ina cikin azumi don haka ya'yan uwa musulmi wata kamar wannan wanda yake da wannan falala wanda ake ɗaukaka ayyuka zuwa ga Allah ya kamata mu ji kunyar Allah kar a ɗaukaka zuwa ga Allah abubuwan da yake ba abun kyau ne ba daga cikin abubuwan da muke aikatawa don haka mu kame daga saƙo mu kame daga miyagun ayyuka musamman a cikin wannan wata domin sharan fage ga ramadan mu kaddamar da ayyuka na gari musamman aikin azumi kuma daga cikin hikimomi na keɓance wannan wata da yawaita azumi shine wata ne da ake gafala a cikinsa an fito daga watan rajab wanda yake wata ne daga cikin watanni masu alfarma duk da yake shi wannan wata na rajab ba a keɓance yawaita azumi a cikinsa ba bal abin da muke cewa na azumin tsofaffi da ake cewa ana yi a cikin watan rajab abu ne wanda yake ba shi da asali a cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar yana azumtar watanni masu alfarma amma daga cikinsu watan muharram shine wanda yake keɓance shi da yawaita azumtarsa a cikin watanni masu alfarma sannan watan da yake biyo bayan sha'aban shine watan ramadan to shi kuma an san falalarsa shi ko watan sha'aban sai mutane sai su gafala saboda rashin sanin falalarsa kamar wanda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan bayani to shi ko lokaci da ake gafala lokaci ne da idan mutum ya shagaltu da ayyuka na gari Allah madaukakin sarki yana girmama ladansa shi yasa sallar walaha take da matsayi na daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sallan masu yawan komawa ga Allah domin me domin lokaci ne da ake yin ta da mutane suka shagalta da wato harkokin duniyar su haka dalika sallar la'asar ita ma lokaci ce da aka shagalta shi yasa Allah ya fifita ta ya sanya ta salatul wusta haka sallar asuba an shagalta da jin dadin bacci a wannan lokaci shi yasa Allah ya bata falala ta musamman dan haka lokaci da ake shagalta da shi ba a ganin falalarsa idan bawa ya shagaltu da bautar Allah a ciki Allah maɗaukakin sarki yana gode masa dan haka mu nuna ma Allah kwadayin mu ga falalarsa abinda yake gafalar da muke ke rafkanar da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da mu mai riko da wannan koyarwa tasa sannan shi azumi duk da falalarsa a cikin wannan wata da kuma duk da cewar azumi yana daga cikin kyawawan ayyuka waɗanda suke masu girma a wajen Allah domin duk ranar da mutum ya yi azumi kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah to Allah zai nisanta shi zai nisanta tsakanin tsakanin fuskarsa da tsakanin wutar jahannama tafiyar shekara 70 nisantawar nan ma'anarta dukkan sabubban da za su kusantar da shi ya zuwa ga wuta Allah zai nisanta su zai nisanta shi zai nisanta shi daga gare su saboda haka azumi yana da falala amma tare da falalarsa bawa ya kamata ya zamanto mai fahimta mai wato zurfin sani na addini da gane ɗabi'ar rai da kuma gane ɗabi'ar ayyuka waɗanda suke na addini akwai ayyuka waɗanda suke sun fi azumi irin sallah musamman sallolin farilla irin karatun alkur'ani da zikiri da neman ilimi da yada shi da kuma kokarin nema ma iyali haƙƙinsu da ɗaukan nauyinsu to idan yawan azumi zai sanya jikin mutum ya rauni har ya zama to bai yi sallah yadda ya kamata ba ko kuma bai shagaltu da yin zikiri yadda ya kamata ba ko kuma neman ilimi na farilla ya kurce masa ko ba da ilimi da yake yi ya gagara gare shi ko kuma ƙoƙarin da yake wajen nema ma iyali abincinsu da kuma ba wa matansa haƙƙinsu suka gagara gare shi saboda jikinsa ya yi rauni saboda azumi musamman a cikin ranaku irin wannan wanda suke wanda yake tsawon sa'o'in rana suna da sa'o'in rana suna da tsawo sannan kuma ga tsananin zafi ishi yana da yana da tsanani wanda zai sa jiki yayi rauni to a cikin irin wannan halin mutum ya kaddama sauran ayyuka a kan azumin shi ya fi alkhairi a gare shi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ya kasance yana karanta yin azumi baya yawaita yin azumi yana cewa azumi yana sa ni na rauni akan tilawata ta alkur'ani ni kuma na tilawar alkur'ani a wajena tafi ta fi lada bisa wato yawan azumi to bawa shi ya san irin ɗabi'ar jikinsa shi ya san irin halin jikinsa wani yana daga cikin hikimar da ya sa aka karhanta aka hana mu yin azumi ranar juma'a kuma aka karhanta yin azumi ranar arafa ga wanda yake a arafa tare da falalar azumi da falalar waɗannan ranaku amma saboda ranaku ne da ake so a shagaltu da ambaton Allah da yawan addu'a wanda idan mutum ya yi azumi sau da yawa in ba kaɗan ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ƙarfin ƙirar jiki wannan zai sa su shi rauni wajen ibadar zikiri da ibadar addu'a to don haka mai riko da wannan koyarwa mai riko da wannan fahimta kada mu ɗauka cewa aikin ibada guda ɗaya ne tal wanda idan mutum bai yi shi ba kamar bai yi wani aiki da ibada ba akwai abin da mutum zai yi musamman na ibadar da za ta amfani sauran bayi irin neman ilimi domin neman ilimi mutum zai rike ba al'umma abinda suke bukata na haske wanda zai sanya su akan tafarkin daidai da karantar da al'umma ibada ce wadda take bata tsaya a kanka ba ta ketare ka ta kai zuwa ga sauran bayin Allah irin wannan ibada idan mutum ya shagalta da ita ta fi ibadar da zai zamanto amfaninta kan kanka ne kawai kamar irin ibadar azumi don haka mu fahimci wato hikimomin shari'a mu fahimci hikimomin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen rayar da sunna mu nemi wato samun ganima a cikin waɗannan ranaku masu falala domin Allah yana son a nemi falalarsa a lokutan da yake cewa ya bijire falalarsa sannan mutuna rayuwa ba ta da tsawo rayuwa ajali yana zuwa maka ba tare da sanarwa ba ba tare da wata alama ba koyaushe za koyaushe jakadan ubangiji zai iya zuwa maka ko dole ka amsa kiranka ka bar wannan rayuwa imamul bukhari ya kasance yana cewa ka nemi riba da wato falalar da ƙarin yin wato sallah da ƙarin yin ruku'i shine yin sallah a lokacin a lokacin farada lokacin da baka da wani abu da yake shagaltar da kai domin ta yi mutuwarka ta zamanto ba zata mutuwarka ta zamanto ta zo maka kwatsam yace da yawa wanda yake lafiyayye na gani ba tare da wata rashin lafiya ba mutuwa ta zo masa ransa ya tafi ransa ya tafi lokacin da baya tsammani a to irin wannan ita ce sunnar Allah mai hankali shine wanda ya izina da al'adar Allah wato ya yi tanadi ga abin da yake tabbas shine zai zo masa shine saduwa da Allah jalla wa'ala Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu Allah ya ce yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك, وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك, أو لك أواهين مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سقيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وهم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشكره بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقهم لما, اللهم وفقهم لما, لما تحب وترضى واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أبعد عنهم البطانة السيئة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله هذا الأداء